والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم النسب نسبة الاسم الأول اسمي نبرك القائلة العامة للنسب قائلة لك النسبة. نسبة al’amtina misalai misro misiriyun misro misiriyun kaga an sami ya'ul nisba misra sunan gari ne hmm. misiriyun kuma mutumin da ake jingina shi zuwa ga misira, a gani in ma ya zama to mazaunin misira, wato asalin shi haifafan misira ko ya zama to ya ce karatu misira, al-misri wani al-misri Bagdad Bagdadiyun mutumin da ake jingina shi zuwa ga Bagdadaza Arab Arab Arabiyun mutumin da ake jingina shi zuwa ga Larabawa Nahawu Nahawiyun mutumin da ake jingina shi zuwa ga Nahawu Jauhar Jauhari Jauhari mutumin da ake jingina shi zuwa ga Jauhara Jauhara wani kayan kwalliya ne Fannun Fanni Fanniyun mutumin da ake jingina zuwa ga Fanni galiba aka ce Fanni yakan shafi irin a wannan zamanin ake mutum fannan ake ko me da ake fiye Ala kai su uh, abin da fanniyon a gane ko ake fiye da zanen nan Ala kai su fanni ko mai shirya fiye a gane ku na rajulun fanni eh al na'am alka'ida almansubu malahi ka akiru ya umu shaddada shi mansu shine abin da ya umu shaddada ya riski ƙarshen shi mahsurun ma qablaha abin da ke gabanin shi zan bai kasara littilati ala nisbati ila mujarrad ha domin nuni akan danganta shi zuwa ga mujarrad a gani yana nuni akan danganta shi zuwa ga abin da ya tsaraita daga gare shi an danganta shi zuwa ga abin da ya tsaraita da wannan yawon nan a gani in an sami yawon zai zama yanzu ya shi yawon ya zama yana amfana da nisba hmm? kalamun kalamiyun أنف أنفي لما لا أنفي ما أبوش أنشي رجل أنفي إلى تحنشي بجلمة ولا شيء نسبة يا وصلنا نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الباب السابع babi na bakwai fi bayanin ɗariƙi suna al-muhammadiyya game da babu bayanin hanyar suna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fi babu lodo game da babun alwala wa bayani ma an hadasa wani nasu fi min albida shekaniya da bayanin abin da mutane suka kirkiro cikin sa na bidiyoyi na shedan ɗariƙi sunna fi babu lodo hanyar suna game da babun alwala amma suna sunnatul muhammadiyya fi babu lodo amma hanyar suna annabi muhammad game da babun alwala huwa an yi tawadda al mutawaddi kama kana nabi sallallahu alaihi wasallam mutawadda shine mai alwala yayi alwala kamar yadda annabi ya saba yin alwala ya zo cikin sahih al-bukhari an humran maula usman daga humran bararran bawan usman bin affan radiyallahu an annahu ra'a usman bin affan da abi lalle ya ga usman ya aika a kawo ruwan alwala fa afraga a hannayensa daga ƙwaryan wannan ƙwarya din magasalahuma salasan sai ya wanke su su uku hannayen na'am summa adkhala yaminahu fil wudu sai ya shigar da hannunsa fil wudu din wudu din shine manzar din shine alwala din wudu kuma wato ruwan alwala shine wudu an sa fata summa tamadmada sannan sai ya kuskuren baki ya shaƙa ruwa ya fyace summa gasala wajen hawu salasan sannan sai ya wanke fuskarsa su uku na'am wa yadayhi lil mufaqai Yan wanke hannayensa zuwa marafiƙai summa masama bi ra'asi sannan sai ya shafi kansa ga gasala kilta rijlain sannan sai ya wanke kafafuwansa baki daya kullum rijilin salasan kowane kafa ya wanke su uku kaga mutum na wankewa a famfo ba zai samu wani sunna ba masu buɗe famfo kawai ana wankewa da ya abu sai mutum ya wanke su daya zai samu to ni ke da ruwa kuma ya zai ya zai bannan ruwa bannan ruwa shine babban abin da ake na wajen famfo ko saka gara a diba a gwangwanin nan ko a diba a buta a yi wanke din yafi eh sun makala sannan zai ce ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawadda nahu bi hada na ga sallam yana alwala kwatankwacin alwala na wannan ka daga annabi na yi kenan na yi koyi da annabi wannan ne abin da ya kamata mu kasance a matsayin mu na musulmi kullum mu sa annabi gaban gidan mu yaya yayi abu mu kada mu tsaya ta takalidi ko mu tsaya cewa wani mutum muke so mu bi mu ajiye manzon Allah gefe guda mu ta kariya muna bambadanci mun zama yan siyasa misali yadda dan siyasa zai zo yana koda gwanin shi ya san dan gwanin yana ya san gwanin nan yana da kurakurai yana iya dacewa yana iya kuskure sai ya yi watsi da abin da ya kamata ya ta siyasa wannan ba daidai bane an gane ku wa qala man tawadda ana hawdu bi hada sai ce duk wanda yayi alwala kwatan kwacin alwala na wannan summa salla rak'atayn sannan sai ya salla raka'a biyu la yuhaddithu fihi ma nafsa bai yi zancen zuci a ciki ba salla raka'a biyu yayi ba zancen zuci ba tunanin duniya ba tunanin duniya ba to a to Allah ya gafarta mai abin da ya gabata na zunubansa ina kuma tunanin duniya ba Allah bai gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa ba yaya Eh, wane ne yake sallah baya tunanin duniya har ya da wannan sallah din hmm? to malamai sun ce to Allah ta'ala baya kallafa mana abin da ba za mu iya ba yau la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to gashi nan kuma abu ne wanda ba zai yiwu ba a ce mutum ya yi ka kakkaf gaba da bai yi tunani ba to yanzu ya ya ce abin da ya fi ƙarfin ɗan adam Allah ya gafarta masa abin da ya karu akan wannan mutum ya sake ya sake zuciyarsa da tunanin baya kokarin ya kange to shi ake magana nan wanda mutum ya yi wani kokari dan ya kange sauran abin da ya faru an ya kai masa an gano wannan yawa abin da ya fi karfin takalifi shi shi kenan amma abin da kai kana iya hana kanka sai ka iya hana kanka ka sace shi ya zo ya tafiya kamar da sallah ya zama dandali na tunani kana ta dole ka kula shi daga gaba da kana kai a cikin sallah to baka shiga cikin nan ba an fahimci wannan ku na'am وفي صحيح البخاري ايضا انا يا دوش في البخاري كما دجا عمران بن حسين ابن حسن game da an nabi sallallahu alaihi wasallam game da alwalan annabi suna sha'awar sanya annabi yake alwala dan su koyi da shi to ma bari da sha'awar ya annabi ke alwala ya annabi ke sallah ya annabi ke aikin haji ya annabi ke kaza ya annabi ke kasuwanci ya yake zama da iyalansa wayan abubuwa gaba ɗaya bai sha'awar shi fada azu saurin min ma'i sai ya aika a kawo mai kwano na ruwa da tawadda alahu sai ya alwala gare su fa akfa ala yadihi sai ya zuba ruwa a su baka sala kuma sa sai ya wanke su uku sun ma da kala yadai fil ina sannan sai ya shigar da hannayensa cikin ƙwarya madmada ya yi kuskuren baki ya shaƙa ruwa ya ce. wato ya yi haka su uku da kwarfata uku ma'in da ruwa sun ma da kala da wufil ina sannan sai ya shiga da hannun da cikin ƙwarya wa gasala wajen hawu talatan sai ya wanke fuskarsa sau uku sun ma da kala da wufil ina sannan sai ya shiga da hannun da cikin ƙwarya har ila yau gasala ya da ilal milfaƙai sai ya wanke hannun zuwa marafaƙai na'am marafaƙai marafaƙai ya wanke sau biyu kaga wasu wurare sau nawa sau uku wasu wurare sau biyu ya halatta a gane nan mutum ya wanke sau kaza na ya wanke daban-daban ya halatta sun ma kala ya da wufil ina sannan zai shigar da hannunsa cikin ƙwarya sa bi ra'asi sai shafi kansa a akwala biya dai sai ya yi gaba da hannayensa wa adbala sai bayan su takadiri fa adbara biya dai wa adbala takadiri kenan fa adbara biya dai wa adbala wato ya yi gaba da yayi baya da hannayensa sannan zai ya yi gaba wannan wawul aqas sun baya hukunta tartibi dan ce fa akbala ka fasara shi a zahiri baka yi takaddi musafir ba yana nufin haka annabi ya yi haka sannan zai haka ya yi baya da hannayensa wato ya yi gaba da hannayensa ya gaba yi sannan zai yi baya an gani duk da malamai sun yi gwajin fahimta kan wasu na ganin cewa annabi ya yi alwala kana biyu ya yi haka kuma ya yi ɗaya wanda muka saba yi a gani amma ruwayoyi da suka nuna gaba ɗaya sun fito da abin fili sun nuna cewa lallai ba haka ɗin bane da akwai inda aka samu abin da can da yake shaɗin nan a mai ma ba da abin muƙaddami na asu ba da abin muƙaddami na asu yi hatta na haɓa fi ma ila ƙafawo sun marar da kuma irin makanin da zai bada kaga ya fara bi muƙaddami na asu da magabacin kansa hatta na haɓa fi ma ila ƙafa har ya tafi da shi ɗaya sun marar da kuma irin makanin da zai da'a? sannan ya mai da su wurin da ya fara sai aka yi amfani da shi aka fassara wannan fa aqbala bi yadayhi din nan sai zo shi ne karshe ta ce fa adbara bi yadayhi thumma Ya yi baya da hannayensa sa'an daga baya sai yi gaba Ya yi baya haka sai daga baya sai yi gaba a gani to wannan mazhaba ne sahihi cewa wannan shi ne usulubin shafan kan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin baya sa'an sai yayi gaba wannan wawul aqab din wato baya hukunta tartib a gani ba yana nuna jerin tuwa bane yadda muka gan shi sun ma da salaye da ina sannan zai shigar da hannunsa a cikin ƙwarya sai wanke kafafuwansa a min tariki sunnati sallallahu alaihi wasallam fil wudu daga hanyar sunna annabi cikin alwala bal fi amrihi kai cikin al'amarin shi duka at-tayammum nadban damaitawa wannan mustahabi ne a yi dama a fara wanke dama kafin hagu وفي سمي البخاري عن عائشة رضي الله عنها لازم تقول البخاري لك عائشة الله يقرأ بس يقرأ شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في التنعل النبي يقول لك شيء يوم هنا باش شعوة وجن ساعة كلبي وجن ساعة كلبي هنا شعوة يدام يدا يبان ساعة جيفا دام القرآن نعم وترجلي وجن كوم in zai kum din kanshi ya fito ya fara kum daga gefen dama sannan har ya tafi hagu muna kulawa da wannan in za a taje kai kawai ko kuma ana kama ko ina ne kawai a taje a fara tajewa ya kamata duk irin wayannan ƙananan abubuwa ba daina wasa da su ittaqillaha wala wala taqiranna min al-ma'ruf shay'a ka ji tsoron Allah kada ka wulaƙanta wani abu na maarufi, duk abin da ka ce alkhairi to abin da ka rena nan shi ne sawa mashigan ka aljanna irin wani abubuwa muna ganin su ƙanana suna da amfani suna tara mana lada da yawan gaske na ba san jabo ta taba mana akwai masu ɗan gashi gashi da suke dan ta wa kaɗan kaɗan ba da yi akwai masu ɗan gashi da suke gashi ne wasu masu ɗan gashi kaɗan haka najeriya duk duk gashin yan najeriya ya tafi ne a basan da ya tafi a sunan kama <laughs> da can wajen shekaru nawa da gashin shi ne asali da da da kusan babban mutum na da gashi to daga bayan da abin ya zo ya abin da kuma wannan wannan tsarin kamar ya dan kyau na yanzu gaskiya ya fi kyau wancan lokacin ɗan ba ɗan addini addini sosai ba kuma da zuwa sosai kamar da yanzu da za ka wani shafi wani takalmi da ake sa wanda ya tsawo haihu ana kira shi wani ƙato ƙato za ka gan shi sai ga baban wani ya yi shiga yi da shi yana tafiya yana kwas kwas kwas wallahi an samu ci gaba sosai gaskiya kan al'amura na'am wa ne. kuma da wajen tsarki annabi yana sha'awar damaitawa wajen tsarkinsa wajen tsarki kamar wankan janaba yana wanke gefen dama kafin hagu a ganin alwala gefen dama kafin hagu a kan tsarkin da ake a shiga bayi a wanke wani kaza yana fara wanke gefen dama kafin hagu ta irin wayannan gaba ɗaya annabi na sha'awar haka kai da kuma sha'awar sha'awarinsa gaba ɗaya na sha'awar damaitawa أورده البخاري في باب التيمم في الوضوء بخاري شيء يقدروا لشي باب الدامة wajen alwala da wanka. انتهى بيان طريق السنة المحمدية wato bayanin hanyar سنة Muhammad a cikin babin alwala ya على ala على سبيل sabili وانا wannan kawai hanya ne na fadakar da masu hankali hanya da aka fadakar da masu hankali na'am ala sabili ba kan hanya na iyakar cewa ba wannan babin adalci kenan malam yayi bayani kawai an yi dan fadakar a ji karatu ba wai kawai daga mutum ya karanta yawo sunna ce to ai shi kenan shi wadan ya gawa bayanin sunna na alwalan annabi duk wani abin da ya tsara kawai shi kawai ƙarya ne da sauransu ko ba da biyu ne a gari to sai adalci kawai ya dai ya dan faɗakar da mu dan ya dan nuna mana dan hanya an dan daga dan bani ba wai an iyakance abun bane sunna alwala annabi yana da yawa yana da abin nan an gari to duk mutumin da ya karanci iyawu sunna kai dauka shikenan ya gama karanta karatu duk sunna ya gama sanin dukkan bid'a a tambayul ukala ne ba wai insa bane an gari kasan galiban idan malami ya bar duniya sai ya bar baya da gura da yayi da kayi magana sai a ce masu ai malam wani yi littafi ko malam wani ya karantar da mu bai ce mana kaza ba su ɗauka an malam wani ya zo duk bayanin da zai gama yin bayanin addini da kakaf ba zai bar wani abu ga sauran mutane ba su ma gani karin magana wai kam ta raka awwal da akhir da yawa mutum farko yakan bar wani abu ga na ƙarshe da yawa ɗabi'a ne wannan zaka ga duk malamin da ya zo ya karanta da suna to insha Allah ba wai ya kare kenan ba ya bar wasu abubuwa ne bai zuwa nan gaba zai daura ne a kai haka abubuwa zai tafiya wani gona ne to ai malam ba aka ya daura ma kan shi ba to malam ya zama kawai duk abin da zai zo ya karanta da kuma abin da zai bari wannan kuskure ne zai yi ba duk karanta wanka duk ilimin ka insha Allah sai ka bar wani abu ga wani wanda zai dora ya ci gaba hmm? shine نعم اللهم وفقنا لاتباع سنة النبي يا الله كدا تدا مو قبل سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاي عندك سووا الفرمش أو جلكة نعم و الوضوء الوضوء الولاء وضوء ايش اللي مصدر شو وضوء اسم الآلة هاي وضوء الولاء وضوء أظن حروة الولاء إني واحد أصافتها eh kuskure ya ce ya dora ya sa ya su ma'alkar ya da hukul wudu ya sanya hannun a cikin alwala ya zama ta hannun cikin alwala wa alaikum salam eh mun daɗe muna bayanin wannan jiha da cewa bid'a ne tawassuli da darajar wani mutum bid'a ne da halatta ba ba a tawassuli da darajar wani ya Allah dan darajar annabi ka shigar da ni aljanna ba a yi haka an gani malamai sun ce biri ali ya saba na bi za ka iya cikin zuciyarka ka kore shi ba sai ka faɗi ba misali ka motsa harshen ka kayi awa ba sai ka ɗaga murya ba hmm. الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تنبيهات فذكروا الأول نبركو إعلامكم يا إخوان وتسند كويا كويا وانا لأن أنواع البدع منها ما يجب النفوذ بإزالته شوى نوع إلى بدعة akwai abin da yake wajaba a zabura a kusa da shi daga cikin birya akwai abin da yake a zabura dole a kusa da shi wa min hamayun da daga cikin akwai abin da yake mustahabbi ne a kusa da shi wa minha ma yubahu daga ciki akwai abin da yake halal ne a musar da shi mabiri'a ne amma halal a musar da shi wa minha ma ya kenan da yin sa da barin sa in ma a zabu in a bar shi ko a yi kowanne aka yi zai ne kenan muka fahimci wannan na'am wa minha ma yahrum daga cikin biri'a ma akwai wanda yake haramun ne a musar da shi haramun ko hmm. eh wa kullu ma ulima ilhahu darari duk abin da aka san riskuwan cutarwa da shi Ba an da fi fushatin fi inkari kai kana da dama wajen inkari in kasan wannan bid'a din yana cutar da jama'a yana cutar da addini yana lalata shi to kana da dama ka inkare shi wa in kana yu'addi ila munkarin a'zam min idan ya kasance zai janyo munkarin da ya fi shi girma fa yumnahu al-inkar eh, ana ana hana inkari ta bangaren zatinsa an gani ana hana inkari kuke nan ba wani shekarar kansa ba asalin shi ya halatta Sama kuma in an ce za a bar shi ko in kane bi ajiye ila munkarin a abami in ya kasance yana janyo munkarin da ya fi shi fa yumnaqul inkar yawa an hana inkari ta bangaren zatin sa asalin shi wato ba mai kyau ne ke ko asalin shi ya kamata a inkare shi amma kuma in ya kasance in za a yi inkari zai janyo matsala to gara a bashi ya kamata a yi inkari shi da asali haramun ne amma kuma taba shi matsala ne to sai a bashi kawai Na bar min haisu ma yi yu'addi ilayhi an bashi ne saboda abin da yake kaiwa zuwa gare shi Wahala da zaman al-mihan wal fitan wannan wani iri zama kawo misali a kai wanda haramun ne shi ko amma kuma in an ce za a yi kare shi zai janyo matsala abin haramun ne a mahanga gane shari'a amma taba shi ta ozuliyar dodo ne misali sai a gane shi eh? mu mara gani shi manzo Allah ne misalin lokacin da manzo Allah ya musu da Ka'aba akwai wuraren da ya kamata a yi gyare-gyare a canza musu fasali a mai da shi zuwa ga kawai Ibrahim a kai shi zuwa ga asalin yadda annabi ibrahim ya gina annabi ke cewa ya ce aisha da ba don mutane ki sabo musulunta ba ne lahadamtul ka'aba hajaran hajaran wa banaytuha ala kawai ibrahim da na rusa ka'aba dutse dutse in gina shi akan kawai ibrahim to haka manzo Allah ya bar duniya bai taba ka'aba din ba kuma ya kamata a canza har ma an ce akwai wani daga cikin sarakuna na cikin sarakuna Abdullahi bin Zubair akwai Abdullahi bin Zubair ne kawai wanda ya zo ya haka wanda akan haka mutane suka bai wani irin fori da tawaye to a da sai mutum da har manzan Allah ya bar duniya yana kallon abu har ma ga abin da manzan Allah ya cewa Aisha shi waye zai wannan jaran A gani har abu ne wanda ya kamata a yi shi amma kuma taba shi in an taba zai janyo musibar da ya fi wancan sai hakura shi ne muke so a kawo mana misali yanzu wani irin abu ne yanzu yake da wannan matsala ne. wannan wa haram eh amma yadda annabi ya nuna yana da muhimmanci da zai gyara shi kuma za ya eh, daga wasu wajen gudu yana haɗa maza da mata yin wa'azi to ana samun wannan cuɗanya har ah, a zamanin wannan shehu barno yar kare ne ya yi wani dogon wasiƙa zuwa ga shehu dan yana mishi nasiha akan ya ji tsoron Allah ya daina cakuta maza da mata sai Abdullahi Gondo ya ce to shi a bashi dama shi zai kai raddi har yi masa raddi ya nuna masa cewa to da a bar mata cikin jahilci da ainihin cuɗanyan maza da mata a a cakuta din amma su je su saurari wa'azi da kuma a bar su inda cikin jahilci yadda shi shehun Barnan ya yi tunda na shehun Barnan matan ba karatun amma ga nan an hana cakuta kuma wannan ba kimiyya ba kawai yake ne to matan suna cikin gayan da bazan ne kawai suke sauraron fa'ida da addini shi ne abdullahi wanda ya mai rabi akan haka cewa gara wancan to ga wannan kamar za mu yi cewa ga cakuda haramun ne amma in zama to taba cakudan zai kawo bannan da ya fi shi sai a hakura har lokacin da za a samu gyara ya zo a kan shi an gani in gyaran ya zo sai a gyara kamar irin abubuwan da ke faruwa a islamiyoyi yanzu islamiyoyi za ka su ma maza da mata ke sawa aji ɗaya galiban din cewa azuwan ba su da wadatuwa azuwa shida ake samu me a samu aji goma sha biyu za a gina makaranta ko fiye da goma sha biyu zama wannan bankarai da ke na kulliya na canji haka nan akwai azuwa kawai maza ne kawai zalla ko azuwa mata ne zalla shi ya kamata a yi wani tsari wanda kowanne maza zalla mata zalla wajen fitan maza daban wajen fitan mata daban wannan gani kasar saudiya haka ake yi to kamar kaje kulliya can ta kusan shi ne daga ya fara wannan daidai gwargwado dai shi ba ya gama ba ne tunda wajen fita je duk tare ake fita je lokacin da ya ke tashi yake yanzu kaga ba wannan ya danganci masu kishin addini ko yanzu yadda abin yake in ma rayuwa masu kishin addini sun jagoranci abin sai wannan yayi in wanda suke irin kayan nan ne wanda ɗan larabci ne su ba ruwan da su da matan maza yanzu umurzu ana ana hada jinji ana wucewa ina bakan kan ma in an yi kofan kawai kofar a cika wani kofar babu nisa wani a ce babu rijal an gaba kawai gara, ko da zamani shugaba gayi gayi ya san dama ga inda aka tare da nan ga inda aka tare da nan da sauransu eh, kamar saudiya akwai ismi bana ne kawai wani kuma ismi rijal ne kawai ba a fa a aji dai a zauna inda ake yi a ce ga kujerun maza ga kujerun mata nan malami na fita sai a kama taki ana ana soyayya ana wasiku, ana komai da a cikin aji ba abin da ba a yi inda malami ya ɗanfata ya ɗan ba da dama shi kenan kawai yana fitowa zai zai sanar da abin da baya so sai dai akwai doka mai ƙarfi ko da doka mai ƙarfi dai sha Allah ne sai malam ya ba da dama dai an ɗan tattauna ɗin nan sai wasu abubuwa sun faru a aji malam bai taɓa sani ba a aji aka shirya komai saboda alaƙa yana nan da yawa to da a ce kada a yi karatu gaba ɗaya kawai sai an samu yin wannan zuwan ba shi ma wannan wannan abin dubawa ne misali akwai har yanzu ba mu samu dai misali dai wanda yake mai karfi eh. a kwarai da gaske kuma yan biliya suka samu wannan sun samu sun ta tonan ahalin suna kuma a kuma magana shi ne kima na na aikin hajji ne ma yiwuwa taɓa wannan ma saboda yawan mutane ta ba zai yiwu ba a gabar na ne ana cakuduwa maza da mata wajen aikin hajji kamun ma yau za a aika wata in an ce a ware da maza da wasu za a ware lokacin mata da lokacin maza da wasu zai yiwu ba da haka haƙura kawai ake yi kana cikin da wa ga wata bayan nan

to ire-iren dai abin da yake asalin abin haramu ne amma taba shi matsala ne to irin wannan nan san taba shi zai janyo barnan da yafi shi zai hakura ba a canza munkari da munkari da yafi shi na eh wannan wannan misali ne da kyau kaga asali baya halatta a zauna cikin tsarin da ba na Allah ba to zaman musulmi cikin daula na kafirai lura ne an gari to iya zaman to cewa musulmi suna so su gyara sai gyaran zai janyo ɓannan da ya fi shi kamar yadda aka taɓa samun wasu yan gundumala a indiya wasu mutane ba su wuce arba'in ba suna son su juya mulki kaga cajin ya kai caji ko an kamo su ne gaba ɗaya an kashe su kaka ba wanda ya sha a cikin wai mujahidun a indiya wani jihadi na a indiya mujahidun a china wani jihadi na mutane za kashe a china haka iya jihadi a china wani da su ba na iya samun irin wani na ɗan hamasa din kaga wani ya zo waje yi jihadi a wajen yanzu jihadi ya kamata a yi da makami ko kuma jihadi na ba'a baki a shaina da awa ya kamata a yi a yi kan da awa ana wani rage yawan kafiran har ya kai yawan musulmi ya kai matakin da za su iya yin wannan abin nan gaba idan yawan musulmi ya kai kuma karfin bayan yawa ya kai karfi ya kai ko idan yawa ya kai karfi ya kai akwai maslaha ga cewa yanzu lokaci ya yi wanda za a iya cire wannan shugabanci a sa shugabancin musulunci zai a yi da lokacin mutanen za su nemi haƙƙinsu yawansu ya kai su ya kai su ya kai da kuma ilimin na addini ya kai wanda ya mai zaman su lalura ne saboda a china yin addini a china ba yi wahala ne wani lokaci sai a hana kuma wani abu na ibadan sai a hana da irin kasashe irin su Russia gara ma kasashen da suke dan demokradiya yancin bil'adama din nan to mutum yakan samu yayi ibada cikin kwanciyar hankali da sai dai kawai matsalar shine kalle kallen haramun zaka ta ganin mutane tsarara bene da sauransu haka nan Ita eh. eh, ma ma'aikacin gwamnati wanda ke da alaƙa da gwamnati ko wani abu <laughs> irin wannan bin tsarin da ba na Allah bai halitta musu biye. amma in zaman to ba yadda za a yi kamar yanzu yadda muke a Najeriya yanzu ba tsarin Allah ake bi ba amma canza shi yana buƙatar lokaci ne a yi ta karantar da al'umma zai kai matakin da nan gaba za a iya canza tsarin cikin sauki amma na ce za a canza cikin ƙarfi to hatta musulmin wani ba zai fahimci kama hatta musulmin shi yana kallon kan maki ne yaukar ya kawo barna cikin al'umma an gano wannan to kenan za a za a kaso wajen kashi uku ne ma za a samu wasu suna goyon bayan ka za a samu wasu neutral ne su suna kallon su dai kawai suna gefe suna kallon in ta faɗi in ta faɗi kawai eh, in ta faɗi me in ta faɗi sha wasu kuma su suna za su fito fili suna adawa da kai da su za a yi faɗa da kai kaga irin wannan canza irin wannan munkari sai wani lokaci bai halatta a canza munkari a kawo munkarin da ya bishi a gani a wanda a wajen yarbawa ka misali sun saba da irin wannan turkutan da haramu da sauransu ba garin yarbawa ba da garin nufawa su yarbawa turkuso bai tasirin na nufawa ba garin nufawa ne duk wazin da za ka yi to ka cire maganar durkuso eh na nufawa ya fi karfi fiye da kowa al'adar da kusuwa a nufawa tun da ai da mun sha zuwa garin lafai idan muka zo farko abin da ake ce mana sace to duwa azun kuri aka muka zawo kasan da yadda gari yake sai amma sai an mana orientation an mana workshop tukuna a gaya mana abubuwan da zamu kiyaye in ji za ka yi wa'azi ko da za ka yi wa'azi akan dariƙa ne da yake ba damuwa ko da za ka amma kusan dan je sun saba da shi a ɗan kau da kai to kuma ka zo wa'azi ƴan ahalu suna wajen ƴan zafi akar maka Allah wai yanzu in mutum ya ga barna dole ne ya gyara ko ya shiru sai ya gyara mana to malam ya hukunci turkuso <laughs> akan turkuson za a yi tabbacin ka akwai wa'azin da muka je aka yi ta wanda wannan tambaya muna kaucewa na ce matsorata ne mu na ga ahalin suna kuma yan zafin bala'i ne zafin su na fita hankali suna fitowa ne baro-baro su ma irin ahalin suna na yan caji sarkin garin arne ne ke wa'azi zafi da kuma uluwi da sauran zakana to duk wanda zai mutu wa'azi sun kuma samarai in ba wai irin wannan zafin mutu matsoraci da ba su wa'azin shi eh kuma kuma ga wanda haka sai da an ba su kusa da sunan su to wai wannan wajen kawai kai shiru garin shi nan gaba kai wa'azi a kan shi <laughs> a lokacin mun yi wa'azi a akan mawdu'i ba wanda ya ce mana komai mu fa ba ke mawdu'i ku zo ne matsala الله يسوي نعم وهذا كجمال المحن والفتن wannan zamani ne na ainihin mihal jarabawa zamanin fashintunu ne babu hanya na bijiro ma al'amura na taron jama'a al'amarin jama'a bil ahl dole kaka ce dole sai an fika nan kuskure a gida da kauri kaushin magana فإن ذلك يؤدي إلى التلف والهلاك to lalle wannan yana janyo wato talaf halaka duk dai halaka kenan shi wannan ya rayu a kan zamanin da sai dai ya fita a hankali in ce zai matsa to akwai matsala to kuma gashi ya kama daula ba amma yake wannan magana na sai da lokaci yayi a hankali a hankali misali to dole ne malami ya zama mai kima mai karantarwa har mutane su gane karin ce zai matsa don mutane ba kafa karfin su bane ba wani kawai ilimin ka yake mutuntawa ba wai ka fi shi shekaru bane ba wai ka fi shi wayo bane ba wai ka fi shi hankali bane kawai yana mutunta malam saboda me ilimin shi to kaga kana yin wa'azi ana saura ana gina wa? to ka tsaya ka mutane a hankali babu abin da ya baka wannan matsayi face ilimin ka kuma Allah ya baka wannan darajar Allah kuma na iya kwa iya bata darajar ka zama kamar kowa baka da wani bambanci sauran mutane da sauransu akar maka Allah da ake baka din nan Allah ne ya baka to ka rike shi ka bi mutane a hankali ka karantar da su don su fahimta shi ne abin da ya kamata a lura da shi yana da muhimmanci sosai an gani ba tilasta wa mutane a kan ra'ayinka duk wanda bai bi ra'ayina ba kaza yi kuskure na'am fadai ulama al mutasaddirin da sabilihi ka bar malamai masu shugabanci ka bar su akan hanyar su in asaru falahu idan sun dace to alhamdulillah nasu ne wa in akhtaru fa alayhi idan sun kuskure zunubin ya koma kansu waman ta'allama al-ilma li yahkuma bihi 'ala an-nas duk wanda ya koyi ilimi dan ya zama to alƙali ya hukunci da shi ga mutane ala sabili al-qahri wal akan hanya na tilastawa dole sai an ji da kuma kausata magana wala yadri wala yastara shi ba zai huta ba ko ba za a huta daga gare shi ba ko ya wahala kuma ya wahal da mutane amma karantar kawai abinda ka fahimta karantar da mutane da hikima sai ka bar su yi hukunci wa man ta'allama al-ilma li nafsi duk wanda ya karanci ilimi domin kansa wa liyahkuma bihi aiban 'ala an-nas kuma domin ya hukunci ga mutane walakin ala sabili al-lutfi wa rahma sai ta hanyar tausawa da tausayi yana tausayin al'umma bai sanya tura cikin wahala yana musu bayani cikin hikima fa mustarihun wa mustarahun to shi mai hutawa ne kuma an huta tare da shi Allah ya ba mu wannan usulubi din eh. ka duba karantarwa mai kyau malam amma kuma wai wannan bawan Allah su baye sun ce nasu ne kuma amma kuma ba sa hukunci da littafan shi dan da ce misali su baye suna kuma wannan littafan wallahi da an samu sauƙin ga tsakanin da ahlus sunna wannan mutum da shi yana gyara kurakuran mutane yana wa'azi akan bid'a da sunna da shirka kaza shirka ne kaza tauhidi ne kaza kafirci ne to da a ce sufaye suna ɗaukar littafan shi da karanta da aiwatar ya kuke gari kan bid'a to ni ban ma jin kwata kwata wayin ga wani malamin sufi a wannan zamanin yana inkarin bid'a ne ba san shi wani malami ne sufa yi wanda yake bai dagewa wajen inkarin bidiyoyi da suke kalmar bid'a ba ta masu wani daga mun yi abu sai a ce mana yan bid'a to ka san ma da yan bid'a ba su kula dan ki zala bai ran san bid'a ba yana wani su kullu kawai wai ba ma san bid'a ba eh? kaza sai ga faɗa. su kwata kwata ba sa masu a taɓa wannan amma ji shehu na fodiyo ya o sunna bayanul bidai wasu ƙasar ikwan duk shi kaɗai ga bayan tamyiz bainal muslimin wal duk ta yayi yana bambanta tsakanin musulmi da kafirai mutum na sallah yana azumi yana kaza ga nurul albab ka duba irin zan da ya wallafa masu kima sosai amma ba za ka taɓa jin a ce ga wani sufi ya sa nurul albab a rediyo ba yana karanta da al'umma shi a gani sai ta wasu irin nuna shi ɗan godiyo nasu ne waye nasu ne ɗan ɗabi'a ne alhamdulillah in ka ce ba ruwanka to ka ce ɗan godiyo ya yi kaza to ya yi kaza ɗin kai ne za ka yi koyi da shi ba ka yi koyi da shi ka halitta ba nan ka karanta kuma ka sa ɗaliban ka su ɗan baka za ka ɗaliban su yi kama da ahlus sunna ba a yi Allah ya sauwa hmm. kamar mu ahlus sunna da ba ma karanta littafin tauhidi sai da awon sunna sai da kan da an karanta kitabu tauhid nan guda abin su ma an yi sa saudiya ta dan kawo shigo mana da su da ba mu da littafin tauhidi a najeriya gaba daya da can ana karanta wani littafi ne na ba wani hayatul islam an ce tauhid da shi littafin hayatul islam hayatul islam ne na daga bayan da aka cire shi aka ce ai an gano ba ka dan karatu ka dan gano Lissafin a sha'ira ne sannan aka cire shi a jami'o'in mu dama a sha'ira ce har yau jami'an gaba ɗaya silabar a sha'ira ne nan muna magana ma na cikin masallatan mu na cikin gida in an yi kokari a kan da kitabun tauhid da fasawar majid an gama da sauki eh nan ma ana yi nan ma makarantun nan wannan makaranta na nan man rabuka ana yi amma ba san kawai waka ake yi da shi irin al'adar su bayan suna siyan littafin nan suna sokewa har a yi gabiri da lagudin nan suna yi suna ma karanta shi ba shi bane fahimtar abin da ya kusa da sun gano fikin a samu wani wani wani basalar da ya basalar da ke wajen shi ne zai ya mutsa makarantar gaba daya kamar da ya fara fito da fikin a yi don za su rubuto ne da wani izala yake zai kawo mutane a nan a cire shi bayanin ba a su wani wani jargon ba su gane wacce ba za a ba yau da riri wannan yau yana kan bayani ai bayani zai canza halayen ɗaliban tun halayen ɗaliban za a gano cewa wayan nan ba yan dalila ba a gani da ji wayan su shan sunna na barbahari waye azzata salaf din nan waye su lalaka yi da manya-manyan wannan littafan na tauhidi ba a damuwa da su a shirke magana da ma'ana halittun da suke magana masallatanmu sai lokacin da aka fara karanta su za a fara ganin canji a cikin manhaji na ahalu suna da aƙidar su ma da amma in dai muna nan yadda muke haka to suna ba zai gushe ba na'am na'am alƙallahu بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن Na أن يكون معلوما أن التكليف به صادر ممن له سلطان التكليف ya kasance sananne cewa lallai takalifi da shi yana faruwa ne daga wanda yake da iko na takalifi yana da iko da sarauta wanda zai bada takalifi wa mimman yajibu ala al-mukallaf ittiba'u ahkam kuma yana daga cikin wanda a daga wanda yake wajaba ga mukallaf ya bi hukunce hukuncensa لأنه بهذا العلم تتجه إرادته لامتثاله domin da wannan ilimi iradar shi ke fuskanta zuwa kafin umarnin wa hadha huwa sabab bi anna awwal bahth fi ayi dalil shar'i wannan ne sababi cewa lalle farkon bincike a cikin kowanne dalili na shari'a wa hujjatu ala al-mukallafin shine hujjatuwa shi ga mukallafai a gane shin wannan abun hujja ne mu bi farkon binciken da ya kamata a yi in an kawo abu wannan hujja ne wajibi ne mu bi idan mu kallafin san wajibi ne hujja ne zai bi farkon bincike kenan a cikin usul fiqi ai an ahkam allati yadullu alaiha ahkam ai lalle hukunce hukunce wanda hukunce hukunce ke nuni a gare shi wajibun ala mukallafi da tafsiru wato wanda yake wajibi ga mukallaf ya zartar da shi wa huwa ba. aiban ne sababi kuma ya anna kullu qanun wa bariyyin cewa lallai kulla kanunin wa ƙanunin wa za'i kowane doka wanda mutum ya tsara yuta wajen birni ba da alkhasa, ana mai kambe da wani alama ce keɓantacce allaji da zillo ala annal hakim asdar alqanun bina ala gardi gardi majlis alwuzara wanda ke nuna cewa lallai sarki ya fitar da hukunce hukunce wato ya gina ne ala ardi majlis alwuzara ya jiro da shi ga majalisar wazirai mataimakansa wa muwafaqa lil barman kuma ya dace da ainihin tsarin mulki ya dace da majalisa tsarin majalisa shine barman a gane ya dace da tsarin majalisa kun gane wannan idan tsara doka wato sarki idan ya kawo wannan doka sai mutane kafin su bi wannan doka sai an nuna cewa lallai sarki ya fitar da doka Bina bina'an ala majalisar majalisul wazudara wato gini akan ya bujiro da shi ga majalisar wazirai kama ce majalisar dattawa da majalisar wazirai sarkin ya bujiro da shi gare su wa muwafaqa bilma kuma dokan da ya tsara ya dace da ainihin wato majalisa kun gane a lokacin ne za a fara tunanin mai za a fara tunanin biyayya ga dokan in ga mutane sun fara tunanin biyayya to an kai dokan majalisa an tattauna dokan yan majalisa sun sa hannu a lokacin shi ke nan sun tutun da an sa hannu yanzu kenan wajibi ne kowa ya bi wannan doka din kamar dokar da aka sa na cewa wa'azi za a rinda yin shi a waje za a daina yin shi a waje kai sai a masallaci da dai wasu abubuwan da aka kawo na doka misali aka wannan dokar har yanzu bai gama tabbata ba ƙanun ne wanda iso an kai shi majalisa har yanzu ba a gama tattauna matsalar ba balantana a zartar amma da zanen an sa hannu majalisa aka zartar to yanzu kowa ya san ya zama doka dole ne a bi in har za ka yi wa'azi kai a waje ko za a cafke ka a kama ta masallaci ne na muka zo a ga masallaci ne dole a tsaya waje dole sun zuwa da su sun ja sa sun ce ban an ce ban da talakawa a cikin da ya cika kawai sai a wazo masallacin kawai zai ɗauki iya mutanen za mu wa'azi ne guda sai a kinga masallacin na ɗaukar mutane hamsin su zuwa ka gaisa ana ga yadda mutane hamsin zuwa ba a malamin na masallaci ai an ga za su gyara wai abin da ya zama doka kamar yanzu yadda shugaban kasa ke fitar da hukuku a jinsu disney ya ma da ma magana launci ne cewa za a fito da wannan yaƙi da rashin da'a din da sauran nan da aka fito da irin wannan dokokin to akwai dokar da dole ne a cikin doka ne alhazar ta shi Ilimi ba za mu ba kamar wani tunan ba masallaci. Na sani. ya aka tabbatar da doka. Allah ka ce haka. Inda ya zai zama doka da dole a bi. A gari? Ai dokan misali ba da ake magana sai ka. In muka zo nan masallacin mai mutane za su yi cewa. da ina ba da misali in an tabbatar da yadda ya kamata da abin to saboda ko wannan ne wato an kawo wannan da nuna mana shi doka da zaran shugaba ya zartar da shi an sa hannu kowa ya san dole a bi to shi ma Allah da zaran Allah ya riga ya ce wala ta garabu zina ya riga ya ce hukunci dole a daga jibi zina to malai anan ya kawo doka wanda mutum ya tsara irin dokoki na majalisa zai ya buga mana misali ko an kawo doka cewa duk mutumin da a mutum na iya auren jins luwaɗi ya halatta ko ƙasashe sun sa hannu a afirka ko ƙasashen da sun sa hannu cewa auren jinsi ya halatta luwaɗi ya halatta a ba kowa dama yau a ranar wajen in an riga an sanya hannu kuma su ya zama dole ne daga mutum na luwaɗi zai kawo da fuska ba ruwanka ba ba nishan rikanci in ka faɗa mai kai karanta yace ka shiga ka ka shiga rayuwar ka takura mai ko za ka maka dauri ware da gaske an gane Ba irin wannan shi ne abin da ake magana na نعم ليعلم المكلفون أن القانون صادر ممن لهم سلطان Domin دوم مكلفين سن شو كان ya fito ne daga wanda suke da iko na shar'antawa mutane kaga wanda ma mutane ne ma to ina kuma Allah ne shar'anta na'am wa mimman yajibu alaihim imtisalu takalifi kuma daga wanda yake wajaba a gare su ba ainihin takalifin su fayattajibu littafi to kar a san wannan sai ya zama yana wajaba a gare ku ku ku bi takalifin akwai wanda ko da ya kawo doka dokan ba za ya kawo a masallacin nan wani ya ce kawai daga yau a daina sun wannan hanyar zan ce duk wanda ya ce hukunta shi dariya ma za a bai saboda ba shi da iko na zartar da hukunci sai waye ka kace daina mun wannan titi amma idan gwamna ya ce daga yau kada wani ƙarin wannan titi za a hukunta shi to insha Allah da yawa za bar wannan za su wannan doka da yana da iko yayi haka din ina biya kama a gani idan dan adam sai ya san cewa kafin bu umarni wa ya bada umarnin dubura wanda ya bada umarnin ya kai matakin da zai bada umarni wannan hmm? shi ne rikicin da ake yi in manzo Allah ya faɗi magana sallallahu alaihi wasallam sai aka samu wani malami ya faɗa shin malamin yana da iko ya yi hukunci bayan annabi ya yi sai da iko to kuma sai ga wani yana son abu na malamin a ƙarar annabi kamar abin abu wani a masallacin da yanzu ya ce kada a yi kaza gwamna kuma ya ce a yi sai wani ya so abu na wannan abu a ƙarar da gwamna wannan shi ne yanzu kiwon da mutane har yanzu ba zai je shi ba na'am fa da litasdiq ko

barbahari ma kawo amma ba shi ba nasu barbahari ba sharhin da malamai suka yi hmm. kamar shekarabi ya kawo a cikin sashen suna da barbahari akwai ruwaya sahi na ganin namata ba cikin malaman hadisi da ya wuce amma yana na cikin sharhi suna da barbahari za ka same shi ma wajen falalar sa haifai a gida a gida salaf da za ka same shi daga zancen asalin umma hadisi ka ka gama shi ala kasu ta ya zai ya ka yara da su Thank you.